إن الله يحكم ما يريد وبنجي تعالى يا أيها الذين آمنوا يا وأن لديك إيماني أوفوا بالعقول ورين da kuka yi tsakaninku da ubangiji ko alƙawarin nuka da kuka yi tsakaninku da juna lafazin al'uqud jami ne na Al'akadu al'aqad kuma shine al-mishaq alƙawari alƙawari tsakanin ka da Allah za ka bauta masa shi ba tare da ka haɗa shi da kowa ba kuma a bisa da tsarin koyarwar manzon da ya turo maka a zamanin ka wannan alƙawari da Allah ya dauka tsakanin da mutane wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamah inna kunna an hadha rabbi alƙawari tsakanin mu da Allah mu wata kamar kuma bisa da tsarin koyarwar manzon da ya turo mana duk a yanzu an turo mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bisa ga tsarin koyarwar littafin da aka zo da cikin alqur'ani ne sannan kuma alƙawari tsakanin ku da juna kowane irin alƙawari da kuka yi wajibi ne ku cika wa juna sai in kudiri ya zo wanda ya fi karfin ka ya hana ka cika shi ne auku bi uku wa illat lakum bahimatul an'am Allah madaukakin sarki ce an halatta muku bahimatul an'am lafazin bahima yana nufin dukkan halitta wadda ba ta da hankali dukkan halitta mai tafiya a ban kasa wadda ba ta da hankali shanu da tumaki da awaki da dawaki da kuraye da zakoki duk suna cikin bahima amma tun aka ce bahimatul an'am kaga an kebance nau'in bahima din da zanto ta al'an'am wanda al'an'am kuma su ne nau'ikan dabbobi guda hudu tumaki da awaki da shanu da rakuma kamar da suratul an'am sai bayani an bayyana ku ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن الماء اثنين أتنقفا ومن الإنجل اثنين ومن البقر اثنين وذن سنة الأنعام ثم يكون أواكي دجانو لكم لكم أن هلك لكم قوة دبا لكي تكون الأنعام إنما معنى أهلت لكم بهيمة الأنعام قوة دبا لكي تكون نوعية الربوبين ولا هدى هلك لكم illa ma yusla alaikum sai fa abin da za a karanta muku nan gaba wanda duk da ya gaskatu a kansu cewa suna cikin al'am sai dai su bai halatta a cikin su ba saboda wani dalili cikin dalilai da ya faru gare su su ne abin da za a fada nan gaba cikin faɗin Allah ta'ala hurrimat alaikum al-maytatu wad-damu wa lamu mun khinzir zuwa cikin aya to wannan ita ake nufi da cewa illa ma yusla alaikum ghayra muhim lis-sayd kar ku zanto masu halatta yin farauta wa antum hurum a daidai lokacin da kuke cikin ihram lafazin al-qurum wadan suka ce jam'i na al-muqrim wadan suka ce al-qurum jam'i na al-haram li kulli man huwa fil haram ma'ana bai halatta ku farauta ba yayin da kuka riga ku fita harami za ku yi aikin hajji ko umra an bayyana ku kar ku fahimci cewa da aka ce illan da kun bahimatul wannan ya ba ku daman yin farautan dabbobi lokacin da kuke cike ki harami da aikin hajji ko umra yasa ke ghayra mu'min sai amma fa ba kuna masu wa kan ku yin farauta ba wa antum turum alhali kuna tudanni da ake hadisi ba haka wadansu malamai suka kafar aya wadanda malamai suka ce da mu'min sai wa antum turum ba kuna masu wa kan ku yin farauta ba a kewayen hurum bambanci tsakanin suka guda biyu shine lokacin da mutum ya riga ya sanya harami na aikin haji ko umara to bai halatta ba yace zai faru. sawa'un ya je cikin hurumin maka ko bai je ba domin idan muka dauka cewa mutum ya riga da rami daga zurfin laifa a Madina zai tafi Ta yi kafin ya je hurumin Makka yana da wani da ashirin a gaban sa har kafin ya je hurumin Makka wannan tazarar ai ba a haramta masa yin farauta ba ba ta cikin hurumin maka amma yanzu mai ne dalilin da yasa aka haramta masa yin farauta ihramin da ya riga ya sa tun daga zurfin laifa ne sai da mutum da wani amma idan muka dauka cewa gairu muhim lisan wa antum hurum wannan na nufin cewa bai halatta ba ku yi farauta lokacin da kuke cikin kewayen hurumin maka abin nufi ko da ba kwa dauke da ihrami da yake hanko ba domin martaban wajen sun suka aka haramta yin farauta duk abin da yake ga wurin ana son a amintar da shi duk da ka'idar wa man da kalahu na amin dan adam ne dabba ce ko ne ne yake ga wajen ana son a farauta a amintar da shi kar a ce za a farauta yasa Allah maka madaukakin sarki zai gargaɗe ku da dabbobi daidai lokacin da kuke cikin wurin maka kaga sun zo kusa da kofa iya farautar su su gudu amma kuma an haramta muku yin farauta a wajen ya ayyuhal ladina amanu la yadulwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lam Allahu man yaqatuhu bil ghaib faman ittaba ba'da dhalika falahu adhabun alim dan haka ne ubangiji ta'ala yake dora mutum na tsaye wa anka karo inna allaha yahkum ma yurid lalle Allah madaukakin sarki yana hukunta abin da ya gada wato kaga idan mun dauka cewa ba shi halatta mutum yayi farauta lokacin da yake cuɗanye da aikin hajji ko umara wato lokacin da ya sanya ihrami to irin farautar da aka halatta aka haramta masa ita ce farauta ta kalari amma farauta ta cikin teku an halatta masa domin da ubangiji ta lati ya ayyuhan ladina amanu la taqtulu as sai da antum hurum la taqtulu sayda wa antum hurum wannan ana nufin nazarani kenan amma a can gaba a cikin arza ta ce illa lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyara wa harrama alaykum saydul barri ma dumtum huruma wato idan mutum na cikin ihrami ko a cikin hurbi ko ba a cikin hurbi ba an haranta masa yin ne farauta amma idan mutum ya riga ya shiga cikin ihrami wato kenan wato farauta ta sarari an haramta masa bawon a cikin hurbi ko a wuce amma in cikin ce kuke wannan ko babu laifi amma idan mutum yana cikin kewayen gurbin makka to ko yana ihrami ko baya ihrami bai halatta bai ko wata irin farauta sawan farauta ta sarari ko kuma wata cikin da cikin ciki an gane ko ubangiji ta ala ce inna allaha yahkum ma yurid lalle allah madaukakin sarki yana hukunta abin da yaso gargwadon yadda hikima sai ke يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا علمتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن تبدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على الجبن والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وبنت يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تسلوا شعائر الله كركوا حل التاوى كوكو wato ما masu alfarma da تعالى يوم ala yau ne kar ku halatta wa kanku rusa martabar waɗannan al'amura domin lafazin sha'air jam'i na sha'ira shi ko lafazin sha'ira alama ta addini kamar safa da marwa ubangiji ta ala ce suna daga cikin sha'airin da inna safa wal marwata min sha'airin da wato alama ce daga cikin alamomin addinin Allah dan saboda haka kar ku halatta wa kanku yin sakaci da sa'ayi tsakanin safa da marwa shine la tuhillu sha'air Allah wadansu malamai suka ce jami'ul manasik suna shiga cikin ma'anar sha'airul lahi dukan waɗansu ibadodi na aikin haji kwanan mina da yin jufa da kwanan musalifa duk suna cikin sha'irun lahi don da waɗannan sha'irun lahi ne karku halartawa kan ku yi ka tafi ya zanto ka je aikin haji ba ka yi jifa ba ko ka yi jifa a daidai lokacin da ba shari'a a tafiya ta maka ko ka je aikin haji ba ka yi kwanan mina ba ba tare da wani kudin bakwai ba to ka halartawa kanka keta alfarmar wata alama cikin alamomin Allah cikin alamomin addinin shine ma'anar la tuhillu sha'irun lahi kar ku halatta wa kan ku da alfarma ta wata shari'a wata doka cikin dokokin Allah wala shahr al-haram sannan kuma kar ku halatta wa kan ku da alfarmar wata mai alfarma wata mai alfarma su ne watannin nan guda uku da zulhijja da zulhijja da al-muharram da kuma rajab kamar da manzo Allah ya bayyana cikin hadisin bukhari daga Abu daga Abu Bakar da Allah ya kana da abin saboda haka waɗannan watanni watanni ne masu alfarma an haramta yaƙi a cikin a matsayin ku kai farmaki da abokanan adawa amma idan su ne suka ce za su zo su yake ku wannan babu ne ku faɗi ne kamar tabi'a amma ku da kanku ku yake su an harasa muku wannan ubangiji ta alafi yas'alunaka an shahr al-harami qitalu fi kun qitalun fi kabir suna tambayar ka gama da yin faɗa a cikin watanni masu alfarma zulqa'ida zulhijja al-muharram da rajab ya halatta ko bai halatta ba Allah ya kun ka ce da su qitalun fi kabir yin yaki a cikin wata mai alfarma kabiru babban laifi ne cikin laifuka amma duk da haka idan kafirai suka ce bari mu rubuta wannan lokacin da aka hana ku yaki mu kai muku hari wannan ya halatta kuma yadda martani saboda Allah ya al-shahr al-haram bi shahr haram wal hurumat al wata mai alfarma ana iya kitabun da wata mai alfarma wal hurumat al dan saboda haka watannin gaba da ana iya kitabun ma'ana dukkan wanda yake zai yi duka a ciki ya halatta kurama ya halatta kuma yadda martani amma in ba haka ba lalle ku sani alfarma waɗannan mutane wal hadiya sannan ku tsare alfarmar hadaya walal qala'ida haka kuma dai ku tsare alfarmar hadaya lafazin alhadu dukkan dabba da aka ware dan a yanka ta a aikin haji da mutumin da ya aikin hajin ka mutu'i ko kuma wanda ya aikin haji na turani dama zai tafi da dabba فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي dukkan mutumin da ya zai shi ne ya aiki umara a kwanakin aikin haji sannan ya cire kayan sa bayan ya kammala umara ya sa kayan gida kafar ga wata kuma ya niyyar daukar aikin hajji da wanda ta mutu dukkan mutumin da ya da wannan niyya zai yi hadaya hadaya din zai yanzu abin da ya sauka na dabba tun daga rago ko dukiya ko akuya ko dan taure ko kuma ka kare yan sama sa da gumin sa ko kariya ko ka kare yan sama wato zuwa da ragumi makai sara min abin abinda ka sami gukan yan sama kawai sai ne ko zuwa abin bai faɗaya biyu ne uku ne hudu ne biyar ne har zuwa abin da ka fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake yi aikin hajjin sa ya tantara kuma guda 100 ya yanka a matsayin hadayarsa to dukkan dabbobin da aka ware domin a je a yanka su a aikin haji ga wanda ya yake kirani ko tamattu'i wannan suna ake kira alhaji sannan lafazin alqala'i wato jam'i ne na su alhaji din to sai dai bambancin su ne aka ware dabba a ce wannan zamu je a yi hadaya da ba tare da an sanya masa kowace irin alama sannan akan ware dabba kuma sai a matsala masa wata alama a da sai mutum kan ci wani takalmi sai zarga masa igiya sai ya rataya a wuyan dabba alama ce dukkan wanda ya gaji ganta san wannan dabbar hadiya ce dan kare masa da adalci ko mutum ya kalli wani ganyen bishiya sai ya rataya a cikin wani dabbar ya daure alama ce na ya sa mata wato ainihin alama na duk wanda ya ya san dabbar ta hadaya to kaga alhaji dabbobin da aka ware na hadaya ba tare da an sa musu alama ba alqala'id dabbobin da aka ware na hadaya wanda amma an sa musu alama ina fata an fahimta kaga da alqala'id da alhaji kaga jinin bainahuma umuman wa khusus wato alqala'id kamar wato eh, eh, dabbobi ne ke mantattu to ya akan alhaji kenan ina ba ta an fahimta da suka yi raka tun da a lokacin jahiliya da musulunci ya zo bai abu wannan abin da suke yi ba an kyale cewa in eh, ya halatta mutum na iya sanya mata alama dan mutane su tsare dabbar su tsare masa da ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربك ولا آمين البيت الحرام آمين بمعنى قاصدين haka kuma bai halatta ba ko halatta wa kanku min waɗanda suka nufaci taji ne alfarma sun taho daga garinsu da nufin aikin na ko umara sai ku tsare su a hanya ku ce za ku yaƙe shi. dan wata gaba ta da da ke tsakanin ku ko kuma kawai dan ta'addanci wannan bai halatta ina ba da bai halatta ba yattabuna fadlan min rabbihim marduwana sun fito ne suna neman falala daga wajen ubangijin su sannan kuma suna neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala duka waɗannan bai halatta su sai za su tsare su su yi musu ta'addanci ya tabbata a cikin riwaya wani balarabin kawai ya taso da garin su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin su shiga Madina dabbobin zo su zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kiran muka da roƙa wata Allah ta dade ba tare da nada ina kiran zuwa ga sadar da zumunci ina kiran su ga tausayi jin kai ne tun sa ba maka adabai na musulunci sai lalle abin da kuke kira original amma ka bani dama in je in gawa in tantu manyan mutane cikin yan kabila ta kira idan an yi za a ba ni kaɗai da muna da yawan musulunta sai ya fito an ya fita bayan gari sai ya samu garken dabbobi na musulmai sai ya kora sai su aka fi kawo su ba a da ko suna ta hanyar su tafiya za su zo aikin hajji ko umara tare da manzon Allah sai da wancan mutum wanda ya kwace musu rakuma ko ya kwace musu rakuma shi ma ya san shi da mutanensa ko shi dabbobi da za su zo su yanka a matsayin hadaya a ɗakin Allah sai fa ba suka ce ba ya babu sai mu je mu kwace waɗancan dabbobin a madadin namu da ya dauka sai manzon Allah ya ce a'a ya ayya da ya san ihrami ya zo ne zai aikin hajji ko umara suka ce irin aikin hajji wannan ba shine wanda suke tun lokacin jahiliya ba ba musulunta bane manzo Allah ce ba dai yana ganin girman Allah ba suka suka neman izini manzo Allah ce ku kyale har sai Allah ya saukar da wannan aya la Allah kar ku za ku yaki ko ku tsare wanda yi nufa takin Allah dan je girma takin Allah ku kyale dai ku rubuta wani lokacin na daban ka kwace dabbobin ku amma ba a yanzu ba ya nufi ɗakin Allah zai yi ba na ya ba to a nan gurin ku duk wannan mutum musulmi ne ya ba musulmi bane ga da musulmi da ba lokaci sannan kuma ya kwace musu dabbobi ga shi sun samu dama su kwace amma manzo Allah sun rike kara kwace saboda abuwa da rangon na addini musulmi to kuma wannan idan ya zanto haka aka ce a mu'amalanci dukkan wanda ya zaci ɗakin Allah ina ga wanda su kuma dan ta'addanci ba za su karna ba sai sun je maka akwai wanda suke tafiya umara har kawai da su yankan aji. akwai wanda suke tafiya aikin hajji har kawai dai su sada duk inda wani babban mutum ya tafi sun a wani hotel a wani gidan alhaji, alhaji wani yake gwamna wani yake kace mutum zauna minista bamsek suna bin su suna sun dole su haka sun yi mutum yankan aljihu su kuma akwai wanda sana'a to wannan ne irin tsaye tsakewar zuciya da mutum zuciya ko ka ba wannan ki baya ne ta imani wanda baya mutuntuwa ci baya ne ta fuskar tsakewar zuciya wato mutum ya kai matuƙa kenan wajen ke wani zuciya wanda baya mutuntuwa domin wuri ne da ake san duk wanda yake da wajen ka amintar da yaya za a kirga da a matsayin ka amintar da mutum in ka ci zuciya ka ta zuciya wata amintar da shi kai ka amintar da shi ubangiji ta ala wala amina albayt alharam yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana sallati wa idza halaltum fasfadu wa idza halaltum idan kun narware ikramin kun kammala aikin haji ko kun kammala umra fasfadu ya halatta ku kun farauta ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعدوا ولا يجرمنكم شنآن قوم kada kiyayyar waɗansu mutane ta ɗauke ku ta sa ku an sattu ku kawai dan sun kautar da ku anil masjid al-haram daga zuwa masallaci na alfarma kada hakan ya sa an ta ku kuma ku za ku ta'addanci ku ke da iya ma'ana ko da wani mutum ya maka ba daidai ba wannan baya nufin ka masa ba daidai ba ko da wani mutum ya maka ta'addanci wannan baya nufin kai masa ta'addanci kiyayyar waɗansu mutane kada ta sa wato ku je ku za ku ta'addanci ko me za su yi bisa da ka'ida bisa da koyarwar addinin ku ba tare da sun yi ta'addanci to yanzu ayoyin da suke nuna haka ya za a ce mutum sun ci cewa addini ne ta'addanci kana kin mutum an ce kace masa ta'addanci ya hana ka zuwa masallaci da alfarma a da yanzu sai ka samu falalan ka je ka kana da jan hausin da ya hana ka ya kamata yanzu ka je ka mata wani aka ce karku ba dai kun falala ma kun ba ba za a sarga ta da kan wurin wani ya kwace musu lafiya yanzu ya taho da lafiya zai zo aka ce tun da ɗakin Allah ne ku kyale kun ku kwace to ya za a fahimta addinin musulunci ko addini ne ta addinci addini ne kaya da zan tsare duk wanda yake yin haka jama'a dai yana yin haka ne da gangan ya san da haka musulunci ne ta ba amma ya san ya jefi musulunci da kalmomin da zai ne zantar da mutane kar su bi kar su shiga addinin musulunci ko kuma a wato ainihin a tsabagen jahilci ya jahilci hakikanin addinin musulunci ya jahilci hakikanin tarihin musulunci sannan kuma ya dama akan tashi fahimtar musulunci sai a fahimci ta hanyar da ba da domin ko wani irin abu ka tashi fahimtar sa ya kamata ka fahimce shi ta hanyar da ta dace yanzu duka mutumin da yake son ya fahimci addinin musulunci sai da shi alqur'ani ne girma sai ya nemi hadisi da ke cikin bukari ko musulun ko abu dawud ko kuma zikirin kai sun ibn da inda cikin hadisi in ma baya da nasin larabci duka waɗannan an fasa su da hakan turanci ko hakan faransa sai ya nemi ƙarin bayani daga wajen wani masani malami wanda ya ilmantu da alqur'ani din ya san abin da alqur'ani ya kusa ya ilmantu game da hadisi ya san abin da hadisi ya kunsa sai ya nemi bayanin addinin musulunci da ra'ayin addinin musulunci kan kowane irin abu kan kowace doka kan kowace mu'amala ta rayuwa me musulunci yake karkashin hasko na ayoyin alqur'ani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan yayi wa musulunci adalci don ya so ya fahimce shi ta hanyar zalunci amma mutumin da yake son ya zalunci musulunci sai ya fahimce shi ta hanyar ayyukan da ya ɗaiɗaiku musulunci kawai da yake ko wani musulmi a kasuwa ko wani musulmi ya hau kan platform a matsayin sarkin siyasa ko wani musulmi a gona ko wani musulmi mafiyayi ko wani musulmi manini sai je ya mu'amala da shi idan ya ga ya masa dai sai su mutunci ne zai da idan ya ga ya masa dai Allah sai su kada mutunci dan Allah za ka iya fahimtar mutunci ta hanyar littafin da aka rubuta da aka yi bayanin sa ko ta hanyar aikin ɗaiɗaikun mutane ta hanyar littafin ba ta hanyar aikin ɗaiɗaikun mutane domin kowane mutum akwai zai iya yi wa daidai zai iya wa ya kuskure amma littafin da aka yi bayanin addini daidai shi babu kan babu rage sannan kowane irin mutum zai iya tasirantuwa da halin da ya samu kansa na yalwa ko matsatsi zai iya tasirantuwa da halin da ya samu kansa a ciki na ilimi ko jahil zai iya tasirantuwa da halin da ya samu kansa a ciki na gaba da wasu mutane ko zaman lafiya gaba da kai na iya sa ya fassara ayar qurani ba daidai ba a kansa kai karan yana son wancan kuma sai fassara ta daidai a kansa gaba da wani na iya sa ya fassara hadisin manzo Allah ba daidai ba kan dan hadisin ya ba shi lafiya ya masa ba daidai ba san wani kuma na iya sa ya fassara ayar ta zama daidai a kan kawai da muna kai to kaga anan gurin ayyukan da ya kun mutane ba a fassara addini su ko fahimtar addini a yau dukkan wanda yake yana son ya fahimci kristiyani sai ga ayyukan da yake dauki wadansu kirista waɗanda suke yan ta'adda yan fasin kirista yan ta'addan kirista ba dai yan ba daidai da kirista yake da fahimci kristiyanci kaga kuma zan su da musu adalci amma in yana son fahimta sai ya karanta addinin ta hanyar littattafan ta hanyar bayanan da masana suke fitar wannan to shi ne shawara da muke bayarwa da dukkan wanda yake son fahimta addinin musulunci ya yi kokarin fahimtar addinin musulunci ta hanyar karatu ba ta hanyar ayyuka na kai kun wadansu mutane dan wani dan siyasa ya zalunce ka dan wani dan kasuwa ya dambare ka dan wani mutum ya maka kowa nan dan wani ya kare ma alƙawari dan wani ya maka ba daidai ba kuma sunan su musulmi kada ka dauka cewa musulunci ne ba su dama ya haka musulunci ya hana zalunci ga shi ubangiji ta ayala yake wala ya yajrimannakum sana'an qawmin kada kiyayyar waɗansu mutane kiyayya ta bambancin jam'iyyar siyasa kiyayya ta bambancin yare ko kabila kiyayya ta bambancin kasa kada inda kuke musu an sabdo ku adal masjid haram dan sun hana ku zuwa ku yi ibada a wani lokaci kada haka din me sa an sa aka duku sai za ku musu ta'addan bai dace ku sai za ku musu ta'addan na da Allah ya wa ta'awunu alal birri wa taqwa yuri da ke kina ya alal jalli a bisa da ayyuka na da'a wa taqwa da dukkan ayyuka na jin tsoron Allah wala ta'awanu alal ithmi wal udwan kar ku ce za ku za ku yi taimako kina da juna alal ithmi akan ayyuka na sako wal udwan da ayyuka na ta'addanci idan mutum yake lafazan al-ithm da lafazan al-udwan idan sun haɗu a wuri guda kowanne ma'anarsa daban sai zanto al-ithm ma kana muharraman jinsi abin da aka haramta shi kun kada bala kaman ƙarya an haramta ta kowace irin kamar kaman yaudara an haramta kamar kaza abubuwan da an haramta hakikanin jinsu daga farkon su har ƙarshe to shi da ake kira al'is kamar giya wannan muharramul jins kamar naman alade muharramul jins ne jinsin alade gaba daya ko na gida ko na waje ko na ruwa ko na fili haramun jinsin in dai sunan ta alade ya amsa sunan alade haram har ya ta kowane bangare harama to wannan shi ne ake kira alade amma al'udwan kuma ne ma kana muharramal qadr wa ziyada abinda karin da kai akai ya aka haramta maka shi inda ba ka tsara ba ba haramta maka eh, mutum kana kana jin mutum naira dubu daya da kaje ka ba ta naira dubu daya da hamsin halal ne ko haram to wani ya zama udwan ne asalin karɓar dubu ɗin ka halal ce amma ƙarin da kai shi ya zaune haram to dukkan abin da yake ma kana muharraman kadar wa ziyada shi ne ake kira al-qudwan dukkan abin da yake ma kana muharraman jin gaba ɗayan sa shi ne ake kira al-ismi ubangiji ta ala ce wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku taimaka wa juna kar ku taimaka wa juna wajen dukkan wani aiki na sabo kar ku taimaka wa juna kar ku tallafa wa juna wajen dukkan wani aiki na ta'addin wannan aya dan ta fadakar da larabawa kan abin da suke kai a da mu gina so ko ki akan kabila don mutane da suka kowa tsananin kabilan idan mutum ya samu ana faɗa da ɗan kabilar sa baya tambayar dalili sai tsaye zai cika ne ya goyi bayan ɗan kabilar sa dan yana ganin kawai tun da ɗan kabilar sa ne ya zama daidai wanda ko ba ɗan kabilar sa ba to yayi kuskure shine har yake cewa qawmun Abu-dana bi zaydi lahum faru ilayhi zarafatin wa hudana لا يسألون أصحابهم دين ينجدهم في النائبات على ما قال برهانا وإن كنت متقوم من السن فلا باسا تنبير في ميقا kawai jira suke su gaskiya wannan abubuwan su wancan ba ɗan wancan bane kawai don su jirgi ka ga wannan shine ta'addanci su da ta'addanci taimakawa wani mutum kawai dan kabilar su ɗaya ba dan yana daidai ba dan dan su ɗaya ba dan yana daidai ba dan jirgin siyasar su ɗaya ba dan yana daidai ba wannan shine hakikanin ta'addanci hakan kun ka taimaka wa mutum ne saboda yana da gaskiya ba za ka taimaka masa ba kuma saboda mai ba ya da gaskiya wannan abin da ka yi da ake so a gudanar da rayuwar ka wata kullaha inna allaha shadidul iqab kullu tsoron Allah lalle Allah madaukakin sarki ne sarmin hukuma sai Allah حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنخلقة والمعصوبة والمتردية والمسيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومرت في مخمصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم بلد حرمت عليكم الميتة أنهر دامكم كلوس والدم سنكم أنهر دامكم جني ولهم الخنزير لكم نام على وما أجل لغير الله به da abin da aka kilala ko aka tsuru da sunan wani wanda ba Allah ba a kansa wajen yin kashi waɗannan dukkanin su haramun ne a kan wato lafazin almaita ya shafi kowane irin dutse kamar yadda lafazin addamu ya shafi kowane irin dutse sai dai hadisi ya tabbata na Abdullahi dan Umar wanda yake cewa o illat lana maitatani wadda mani an halatta mana nau'in dutse iri biyu sannan an halatta mana jini iri biyu nau'i na farko daga cikin nau'ikan mutu da aka halatta mana shi ne wato wato alkama kifi kan kifi ba a bukatar sai sai an yanka karami ne ko banda kuma kifi dukkan halittar ma da a cikin ruwa suke rayuwa ba ta bukatar sai an yanka amma a nesa wannan hadisi an ambaci kifi dan ya wakilci sauran halittu da ke cikin ruwa dan kuma sai aljara fara kaga fara ba ta bukatar sai an yanka amma ita ma da kuma wato kenan wannan zai zanto am ne amma wancan ya zama ko kuma ce wannan mutlaq wancan muqayyad ma'ana dai an halatta mana nau'ikan mutu guda biyu mutan cikin ruwa dukkan halittar da ba ta iya rayuwa sai a cikin ruwa to wannan halittar ya halatta mutum ya sun mutan taba wuce yayin da sannan kuma sai fa ko kuma addamu nau'in jini guda biyu irin wanda aka halatta wato shine al-fajr wa sihar kamar da hadisi ne bayani al-fajr wato hankali al-sihar kuma fa, dukkan waɗannan bangarori ne a cikin dabbobi da muke amfani da su tumaki ko shanu ko rakuma da sauransu wanda asalin idan suka yi hanta ta dabba za ka samu cewa jini ne amma ya daskare wuri to wannan sai ya nuna mana cewa a sai nau'in jinin da aka haramta mana shine jini wanda yake gudana amma dukkan jinin da yake ya daskare har ya zama nama da kansa wato duka ga halittar ubangiji ta Allah ya zama nama to wannan shine wannan babu ke da an ci ina ba ta amfani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani cikin hadisi ko kuma cikin hadisin Abdullah da Umar wato almaita wa kanti wannan mutum zai nama halal lafazin Allah ya shafi nama halal da ibada wato a cikin larabci idan an ce Allah ya shafi nama ya kuma shafi kitsa amma da za a ce a shaham kadai to ya shafi kitsa banda nama da haka faɗin Allah kada wani ya zo ya ce to a ce banda kitsa ne ina fata mu domin har kitsa ma shi ma haramun ne da halatta ba shi idan Allah sannan ma ku da da da da abin da aka ambata sunan wani ba Allah ba wajen yanka waɗannan dukkan haram wal munkhaliqa daga nan gurin sai dabba al munkhaliqa wadda aka shaƙe ta ko ta shaƙe kanta da kanta idan da igiya a jikin dabba sai ta ji ta tsakanin gidaje sai ta zarge kanta ta shaƙe kanta ta kasa fita har ta mutu ta zama al munkhaliqa a kuma idan mutum ne zai sa mata igiya a wuya har ya daure ta da karfi ya shaƙe ta mutu ita ma ta zama al munkhaliqa waɗannan dukkan su haramun ne ba za a wal mawqud al-mawquza ita ce dabba da aka dake ta da wani abin da ta mutu saboda shi kamar mutum ya dauki sanda ya tuka dabba har sai ta mutu to ta zama al ce dan ta haramun ne cin namu al-mutaraddiyatu al-mutaraddiya cikin dabbobi wanda ta gangaro ta fado daga kan dutse ko kuma ta fada cikin wani rami ko ta fada cikin rijiya sakamakon gangaro wannan da kan dutsen nan ko fadawa rami ko fadawa rijiya sai ta mutu to ta zanto kenan al-mutaraddiya ita ma haramun ne cin namu wannan nasiha da ganin zai dabbar da aka soke ka wato kamar sai kuma ta soke ka ka kafo sai ta mutu ko kuma sai da kanka ka dauki wani mashi ka soke dabba da su ba da sunan farauta ba sai ta mutu wa haramun mutum na mutu sanan to annasiha take na'am ku gane akwai maji tsakanin farauta da abin da yake ba farauta yanzu idan mutum ya barewa da sunan farauta yana da mashi a hannunsa yi bisimila ya jefa mashi mashi ya je kike ta mutu kaga ba za ku cikin sunan annasiha ina ba za a fahimta saboda mai wadata da cikin suna annabi hadu saboda dalilai guda dalili na farko dai duk da cewa barewa ta halatta amma ba ta cikin bahi mutum an'am mu kuma nan gurin ana mana bayanin hukuncin bahi mutum an'am da Allah ya ce uhillat bahi mutum an'am illa ma yutla alaikum to wannan shine ma yutla alaikum wanda shi ya fita daga cikin halal dukkan al'an'am halal ne in ba waɗannan ba saboda akwai ɗansu awal da suka haramta daga nan gurin na biyu kuma lokacin da abin da sa muka ce ba su zama halin ba lokacin da mutum yake farautar dabba ai na farautar dabbar daji ne ba ta gida ba dabbar daji yanzu ba wani ne su dole su ka kawo balewa kayan ka tun da dabba ce ta daji ita ko dabba ta daji ida da kawo sai kusa da jiye ne sai ta fita abu to ji za ta aka halaka masa ka farauke ta idan da za ta tsaya har ka zo ka kama ta to a lokacin ne ita ma hukuncin hukuncin ta ne yanka za a kwantar da ita ka yi ta amma idan ta gudu sai ka farauke ta ta hanyar dukkan wani abin farauta da maki ne da gidiya ne a kare za ka jefa mata a za ka tuna mata a a za ki za ka tuna mata ya kama ta duk wannan ta hanyar da duka farautin su zaka amma yanzu dabbar da kamar rago kuma kinjiya kamar akuya sai da za ka farautin ba halatta ka farautin su dole sai ka kama su ka yanka tunda ita zan gida ce ba ta guduwa ina fatan kun gane cikin matsala da haka idan ka doki dabbar gida da maki ya soke ta fadi ta mutu to sai ta zama fiye ba za ka sai fa irin rakumi ne wanda a ka'idar da dama shi ba yanka shi ake ba so ke ka ake a wurin wani kuka wajen sananne to kaga wannan ya tafi daga cikin jerin abin da muke magana a kan wa ma aka lasta buru haka an halatta mana an haramta mana cin abin da dabbar farauta ta fara sai da take da kare take farauta ka ba shi horon da idan ka karanta bismillah zai fita a guje idan ya kama maka zomo ko ya kama da abin da kake son ka farauta da lokacin da kai bismillah ka sune karanka ko zakin ka ko da masa da kake farauta da ita sai ta ka kama dabba sai ta je ka samu ta kasa dabba har ta fara ki to wannan shine akilatu sabu'i wa ma akala sabu'i to ga alaka ta ba za Allah ta lokacin da ka aika da karanka idan ya kama dabbar ya kace ka zo ka samu ta mutu ya halaka idan ka samu ya fara ci to kansa ya kama ba kai kama ba kyalin mutane idan kace ya zama haramun da shi ne wa ma aka sabu ha kuma lokacin da kake da maki za ka yi bismillah ne ka jefa da idan maki ya tafi a sai ya zanto tsoron maki ne ya tafi dabbar ta mutu ka zo ka same ta mutu za a nasa ka ci kayan amma lokacin da ka jefa maki sai iska ya kada shi sai zanto kotar maki wajen sandar ne yadda ki dabbar ta faɗi ta mutu ba tsirin ki bane ba to ita ma ta zanto almawqu da ku ga halaka duk itacen ne yake kamar tilin maki ina ba ta fahimta sannan idan kai mutum na ka jefa matin ka idan samu dafa ta mutu kana zuwa sai ka samu matin guda biyu ga matin ka ga matin kuma wani ya jefa ko ba ko kowa ya jefa ba to anan da halatta ta ba saboda ba ka da tabbacin sun matin ta ne ya kashe ka ko ko matin wanta idan kana tabbacin matin ta ne ka ga ai kai da sunna amma in matin wanta ne zai kashe ka iya da sunna ba ka tabbata da haka ba za ka sai ba za hankali. yi haka lokacin da kake cikin ranka yake kama dabba sai ka ka samu ga dabbar ta mutu amma ga garan ka ga wani kara sai yake yin ne suka mutu sai dabbar ta mutu to kaga nan babu halaka kake saboda inda karan ka ne kadai ai ka san bismillah su yi mutu amma wannan karan ka yake ka sani ba an yi masa bismillah ko ba a yi masa bismillah ba dan ka halaka amma inda za ka samu tabbacin wannan garan kai na wani ne kuma ga wannan ma ya zo wajen kai yi bismillah shi yayi bismillah suka tafi kawai kace dabbar ya halaka kuma ya halaka ya halaka domin da abin da ake jin tsoro kan ga dabbar ta wuce amma ga garin ka ga wani kare shi dai ne suka mutu sai dabbar ta mutu ga ganin babu halaka ta saboda inda karen ka ne kadai ai ka san bismillah ta kuma mutu amma kan karen ko su ka sani ba an yi bismillah ko ba wuce bismillah ba ta ka ga halaka amma inda za ka samu tabbacin wannan karen ai na wani ne kuma ga wani ma ya zo wajen kai ka yi bismillah shi ya yi bismillah suka taru suka kace da ya halitta kuka gudu halitta ya halitta domin dama abin da ake jin tsoro shi ne rashin bismillah yanzu ku kuna tabbata na riga da ku duka waɗannan hukunce hukunce ne waɗanda suke a babu barasa mutum zai same su a hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin bukari da muslim da sauransu da kuma maganganun malamai karkashin waɗannan ayoyi a cikin tafsirai cikin ibn kafir jami'ul bayan su tafsir al-qurtubi da sauransu ubangiji ta ala ce wa ma akala sabu da abin da kalan farauta ya fara wannan ma bai halatta shi ba illa ma da kai sai abin da suka riski yankan su da kansu abin da kare ya kama shi da kashe shi ba sai kuka zo kuka same shi to lokacin sai ku fito da da wuka ko ka yanka kayan wato anan gurin yana da kyau mutum ya lura mun ce idan mutum ya harba ya yi tuna karanta ya yi bismillah in kare ya kashe kanta ya halatta shi da bai halatta ba ya halatta to amma ka yi bismillah ka shuna karan ka sai ka je ka samu karan yayi wa dabbar rauni amma ba ka mutu to lokacin da sai ka dauko ka sai ka ka illa ma zakai amma idan ka ka zuwa mutu ko ka gumi har ta mutu to ka ci mutu ah, ba ka sami ka ba za ka iya yanka ta yankawa ba ka sami ka ka zuwa mutu ko ka ci yanka dan ka riya da ya ta abin amma ka same ka an masa rauni ba ka riga ta mutu ba kuma duk kana kallon ta har ta kuka garin mutu ce ne ga kaida sai ta yanka in ka samu abin da in ka samu da rai ba a zuwa sai ta yanka in ka samu da rai sai ta yanka dole sai ta yanka na ba ba shi ne na illa ma da sai sannan kuma da dabba za ta zandaro daga sama ta faɗo kana zuwa ta faɗo daga sama tana ta haura kafa kamar ta mutu ko kuma mota ta buge dabba ka zo ka same suna jiya kafa kamar ta mutu me ya hukunta ka kai a wannan lokacin me za ka yi za ka yanka ta ko kuma kawai za ka kyale ta akwai malaman da suke cewa za ka lura cin wannan tabbar sakamakon faɗowar nan sakamakon kaɗai da aka yi za ta iya rai in an kyale ta in tana iya tukabin eh in an kyale ta za ta iya rai ina ba za mu fahimta to wannan ita ce wato ko ta yanka yayin da ta yanka ta suka ta ala amma idan ta ganta an yi masa halin da kuwa ita da ba za ta yi masa ba za ta iya rai ba to wannan ba wani maganar ta yanka ko ta riga ta zama mutu ko ta yanka ko ba ta yanka ba dai mutu da amma da ka'ida kamar yadda hadisi ya tabbata cikin bukhari manzo Allah ce ma an harad dama wa rusul rasulullahi alaihi wasallam yayin da muka samu dabba mota ta kade ta yayin da ka samu dabba ta faɗo daga kan dutse ta murjino kasa abinda za ka yi ɗauko ka ka yi Allah ga yanka idan jini ya fito to ya halaka idan jini bai fito ba ya halatta kuma za ka yanka ne ko ka samu ta tana motsi ko za ka motsi motsi da dabba take ba ya nuna tana da rai rashin motsi ta ko ba ya nuna kamar domin su ba mutum da biyu kuma ba ya motsi amma kuma yana da rai sannan motsi baya nuna rayuwa kuma lokacin da akwai za ka yanka dabba ka fede ka dauki naman ka dora a kan tebiri na mutum abu na ba ga yana motsi da kai kana da dukkan mutum ya mutu a sai menene ma'auni na gane wannan dabba ta mutu yayin da ka yanka ta a makogarin ka ka jini ya fito to tana da rai ko da ba ta motsi ka same ta yana yayin da ka yanka jini ya fito ko mun motsin da suke da rai mutu da haka mu zalla ce ma an harar dama wa zuku rasulullahi alaihi wasallam duk abin da ya malalar da ne sannan kuma kuka ambaci sunan Allah sai ko kuki a ce sharadi bi ake bukata dan ci abu na farko zuku rasulullahi alaihi ambaci sunan Allah abu na biyu kuma ya kasance an harar ya kasance da wannan shi ne ake bukata a ce kenan motsi ko rufin motsi ba shi zamu yi ba kada ka motsa ta da dabba yadda kana sabawa kana wani ka kana motsi ko za ka motsi za ka san lokaci kike wani a wuka za ka sa ta yanka in jini ya fito cikin in jini ya fito wato ka ba musu shi ne illa ma da ce wa ma zubina ala musulmi sannan an haramta mana cin dukkan abin da aka yanka shi akan gunki aka yanka shi dan neman kusancin gunki lafazin annusuk wannan kuma da suka ce kalmar kanta jam'i mufrad ɗinta shine nisab nisab nusuk kamar da ake cewa kitab kutub yadda kuma da suka ce ah, yusuf nusub mufrad jam'in sa shine ansar wato yusuf ansar kamar da suka uluk anas shi ne nazarin su in ka dauke ta a wannan babin na larabci yayi in ka dauke ta a wannan mizanin nabi yayi ma'auni ne na awon kalmomi na larabci ingantattu kuma karfafu a wajen malamai da haka yayi amma dai hakikanin ma'anan annusu ko shi ne dunki da aka saka da dutse ko kuma salalan dutse da aka ware shi ake yanka dabbobi domin guma ka aure shi ne annusu to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutane maka yi da sakamakon safarin na aya da in za su yi ka dabba sai sun je su kan annusu to duk inda magudawa suke zuwa su sa dabbarka a wajen dan gunce su su yanka to kai musulmi da halatta ka kai dabbar a wajen ka sa ka a wajen ka yanka Allah ne ku shine wa mawdu'iha ala nusu duk wannan haramun ne wa an tastaqdimu bil azlam kuma haramun ne ku ce za ku nemi arziki ta hanyar azlam wato kibau na neman sa'a lafazin al-azlam jam'i ne na zalam zalam bizai wal lam wal mim a da a lokacin jahiliya idan mutum ya tafi yin aure ko wata harka ta kasuwanci ko zai wani abu mai muhimmanci wanda yake jin tsoron kada hasara ta kama shi a cikin sai ne musa to yadda suke su nemi sa'a akwai bokaye a daji sa'a wanda idan ka je suna da waɗansu cibiyoyi guda ba. ɗaya daga cikin cibiyar an rubuta a mara ne rafi ta biyu an rubuta da hani rafi ta uku kuma an kyale ka babu komai to an saka su a cikin kwari guda ɗaya idan ta je ta ce aure ne ke so ko kasuwanci don ko kida ne ka aure ne ko ki sai a karka kasu a karka kasu sai a miƙo muku a ce larata idan kika kasko ko ka kasko wanda aka ce amara ne ba Allah ya umarce ni to akwai sa'a sai da dace wannan auren ko kasuwanci ko dukkan harkar da kake son amma idan ka ko da aka ce na hani rafi ko ba da sa'a ba za idan ka kada ko da yake a cikin da baro rubuta komai ba to sai a ce me yasa yasa sake karkadawa karkadawa ce da ku dai har sai ta dauko da ko rubutu in dai amma da yin rabi in ma dai kuma na haniyar to wannan abin da ake kaga nau'i ne daga cikin nau'ika na duba to wannan haramun shi ne Allah ce wa an tattaqsu bil azlam wato yi neman sa'a ta hanyar kibau na neman sa wannan ma kansa haramun don ba sai wannan kadai ba dukkan wasu kuka da za a yi ta duba haramun domin akwai yau malaman da za su je wajen su da alƙur'ani suke duba ta su sun zo su dangare ka dangara babba tunda idan ka dauko aka dauko alqur'ani za ka dauka ƙarya ne to sai a haka a ce rufe idan ka sai ka rufe idan ka sai a ce ka buɗe alqur'ani kana buɗewa Ya aka sa a fito da gaburin da biyu da abin da za ka fito sa ka dauko magana gafara amma inna allaha shadidul iqab wai babu da shadidul iqab bar su da alqur'ani ko su buɗo ma ko su ka buɗo ko kuma a buga su da hannunka a ɗora hannunka a kai in kan ɗora hannunka kan azaba to babu sa in ka ɗora hannunka kan rahama to babu sa a akwai sa'a a ko ka ɗora hannunka ko yin sa ka ɗora kan fir'auna to babu sa ta nuna babu sa amma ka ɗora kan annabi Musa annabi Isa ya ko Isma'il to da akwai sa ku ka gani wannan ma dantara duk duba ko wannan ya halaka amma inda ko yanzu kuma akwai waɗanda suke bai wa mamun yi ɗin siyasa dama ma ka iya kanka duba da kanka akwai wani ɗan siyasa nan ba zan faɗa muku su dama na san jihar sana sun garin su da yake nufi amma wata rana an kuma haɗu ka gani a cikin ka kawai in kana son gane ba ko ta shawara duk shawarar da ka ba a duniya yana da wani bakin alƙur'ani a jihunsa dan kankan suna alƙur'ani nan mai zai kana faɗa masa kai ko kamar wata ta wace irin karatun Qur'ani kana kan duba da ya ka ba da ya buɗo zai buɗo ayar da hama sun shawara ka ne kai zai aiki da ita ko da project zai yi na gwamnati su sai ya yaka idan mu don ayar azaba ku bawa ko ka ba za a ka gani inda dala ne suka dora ta dan duba ki duka wadannan nauka ne duba kuma su duba da tasbaha idan kika je ko yaje da a ce ya abin da kuma tsarkar ya kuma abin ma ladan in yi riki ladan Ko doki ne dole ya rike lada ne sai kuma sai ka rinka da ana Allah Muhammadu Jibril shaytan Allah haka ake ga Jibril shaytan daidai lokacin da za a zo a ya ta karshe aka zama Allah to abu ko sa'a Muhammadu akwai sa'a daraja ta biyu ba ta kai ta farko ba Jibril akwai sa'a amma ta an sha wahala amma shaitan to ba wuta ce duk waɗannan za su shiga cikin abinda ake kula al'uku da sama bulaslam akwai masu duba da ƙasa akwai masu zane a kan ƙasa wannan ko a lokacin jahiliya wanda suke yin wannan masu yi ɗan jahiliya sun kare su wani kusa na Amurka, da da ne tsawari ko bil hasa wala za jira su tsairin Allah fa'ilu yace ina rantsuwa da Allah masu duka tsakuwa masu zane kan kasa ba su san me zai faru gobe ba Allah ne kadai zai me zai faru gobe wannan ba sun ala guda wani jahiliya sun ka rubuta wannan ko da in ruwa kai lokacin da aka ce mai dinka ita ne zai je da ko banza sai je wurin mai duba da aka yi masa duba aka ba su biyu da rabi sai an ce amar ne rabi sai an ce na hani rabi aka ce raba dole da ko sai ake na hani amana dole da su ake rani an hana da sai ta mai zuba wanda dai na fahimta don saboda ba wani fara ko kuma shi ta ko ta ce ba amma Allah ko ta ba ta a ko ta ba da wani ne ke sai na nemo kan ku ka ga duk lokacin da yake to amma wannan in duba su ne ne ne su da za su ga matar dukkan wani babba su ne za su ga ƴaƴan dukkan wani babba saboda yawanci matan manya su ne suke ɗaurewa ɗan duba gindi ba don su ga ɗan duba cewa hijira yanda Allah ta gari irin waɗannan ina su da nan duba ina ba ba ku sannan da waɗansu masu mulki waɗanda suke ganin kamar duba da damfara wannan masu duban da suke cikin karamin mulki wanda hakikanin kuskure ke nan ubangiji ta Allah ya ba ka ni'ima daga cikin ni'imomin da dauka wani ɗan adam ne ya maka ka tuna ga wani malami ne da maka ji ka samu da kai da kanka waye kuku. da kai da ɗanki da ya haifa waye kuku. da kai da kanin su ko ruwan su ko dan wansa ko dan kanin sa waye kuke ko ba bin ki babu na baba yana da kanne yana da ayya in ba ku kike ji su ba sun yi su ma suna su da wannan ran a duk duniya din ka. amma haka kawai tun da ku kike ba bayarwa ba sun kafa ruwa sai kuma sai ka ga mu wuce zai je ku kai hadi wannan kuskure ni faɗa ba dai alfahari ba sai dai in tsara nuna mutane su yadda da girman tauhidi cewa duka waɗannan yan dubar ka daga talauci suke jin tsoron su masu kuɗi suke jin tsoron su mata da maza suke jin tsoron su billahi allazi la ilaha illa huwa din kan jin tsoron su dan na san ku ne ne din ma da ke kan jinji wallahi ya fa abun tsoro kira ko kuna ma amma kuɗi shirme ne faki durmi jami'an sunna la tunzurun haka annabi hudu yake gaba ɗaya ku kai bi in kun isa kar ku saurara mu duk da su kowa mutane yi so nawa suka yi kare kowa ta wannan tafsirin daga dole sai mana ba zai dawo ba ba za ta dawo ba da mai kyau ba zai dawo ba da mai kyau ba za ta dawo ba da ba da lalurin mai duk sun baka ko shekara goma ta ko su suka yi da suka da kare su suna kasa muku lokaci billahi alladhi la ilaha illa huwa in kana da ganuwa ta tauhidi ba wanda yake kika ganuwa ta tauhidi hakikanin aqida a tafiya ta ahlus sunna wal jamaa to yanzu gobe da tsoro shi in ya gamu da kai shi ne da rauta yake ba duk wanda ya tara muridansa zai zazzage wa ga masa amma in mun haɗu akar kallon akar da abin da aka yanka a kan kalalan dutse don nemo kusanci zuwa mutunci wa an tattaka bil azlam haka kuma neman sa'a ko duba wannan dukkanin su ma haramun ne sai Allah ya zalikun fisk lafazin zalikun yana koma zuwa ga jami'u masu fisk duk abin da aka ambata tun daga fadilar alaikum da yusuf zuwa nan shine zalikun fisk wato gaba ɗayan wannan fasikanci fasikancin da yake karami ko gaba idan abin ya kai kafirci ya zama babban fasikanci idan abin bai kai kafirci ya zama karamin fasikanci ubangiji ta ala ce al-yawma yaqtul ladina kafaru min dinihim a yau kan kafirai sun riga sun sai bai tsammani daga addini sun tabbatar da za su iya buta hasken musulunci ba sun tabbatar da za su iya kare kaɗan bayan musulunci ba da haka falata kyau hum kar ku ji tsoron wa kyauni ku ji tsoron wani kaɗai in Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin ku gare ku wa atmamtu alaykum ni'mati na cika muku ni'ima ta gare ku wa raditu lakum al-islam dina na yarda muku da musulunci zan to shine addini hadisi ya tabbata cikin bukhari wani bai hude ya cewa da kuma dan safa akwai wata aya cikin alqur'ani ku damu aka saukarwa da mun rikin ranar saukarta a matsayin ebi yace wata aya ce sai karanta ayyuma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina sai ma dan safa yace wallahi na san lokacin da suka da ranar da sauka ta sauka ne a ranar arba annabi yana tsaye a filin arba bayan sallar kuma ya dace da ranar juma'a abin nufi ba bukatar da ɗauke da idi domin ranar arfa idi da cikin idin musulmi sannan kuma juma'a idi da cikin idin musulmi wanda yake mai zuwa a kowane mako ibn al-qayyim yake cewa ku lura da fadin Allah ta'ala akmaltu lakum dinakum atmamtu alaykum nima, dan ta fito da abu da abu na farko wajen addini sai sai sai magana da al-kamal akmaltu lakum dinakum wajen ni'ma sai magana da al-tamam wa atmamtu alaykum ni'mati me yasa kan akamalku nan akamalku ma na surce ne a larabci to sai dai alkamal akan faɗe shi ne da abin da baya karɓar rubi ko kai sannan abin da shi kaɗai baya da aiki kamalar ne a karan kanka in ka kawo maka bakon abu ba zai shiga ba sannan shi din yau da gobe za ka fara samu aiki to haka addinin musulunci duk abin da ka karo cikin da ya sannan yadda yake din kuma aiki ba ya shiga cikin to nawa shekarar kana kana sallah ba ka taɓa jin kaga ba shekarar nawa kana azumi baka ka taɓa jin kaga ba to nawa kake karanta fatira a kowane yini to goma sha bakwai mafi karanci in sallar farilla kada kake banda nafila amma a yanzu in yaro karami in shekara biyar da yake karatu ke karanta fatiha sai ya ga hankalinka to kaga abin da ka kama laifin, baya da na nakasa baya da kawaya sannan baya tsufa baya sodewa yau da gobe ba ka tasiri a kan ina addinin musulunci alkamar amma atmamtu alaikum ni'mati ni'ma din saboda dawwamammiya ce ba ta kare domin duniya ni'matu kuma mawsulatu bi ni'mati al-akhirah bi muqdar al-mu'min ni'mat duniya a ta take da lahira da madadin mu'min a duniya ko da baya da kuku yana da kwanciyar hankali da walwala da Allah ya ba allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah wannan ni'ma yana mutuwa sai ni'mar kabari ta zo yana tashi a farkar da kiyama sai ya kasance sai dillahi yawma la dilla illa zilluh da karshe sai su cikin aljanna ko wanda shine at-tamam abin da yake mawsulun ba'dahu bil ba'd abin da yake ke bin juna dawwaman da baya yi shi da atamantu alaikum dinu sannan wajen ni'ima wajen addini sai ce atamantu lakum dinakum wato addini kamar nasu ne ko musulmi namu amma wajen ni'ima ta Allah ce wato mutu alaikum ni'ima ni'ima ta ne ban mutu tsakanin ne me bai ce ba addini na sai ka addinin ku me yasa bai ce da ni'imar ku sai ce ni'ima ta hikimar cewa addinin ku dan ku ne kuke aiwatar da shi a ganta fili shi Allah ya riga ya shar'anta amma addinin ba zai fito fili ba sai da sallar ka sai da azumin ka sai da jihadin ka sai da kiyamul lailin ka sai da karatun qur'anin ka sai da hajjin ka da umrar ka motsin ku da cewa ko maro ku shi ke tsayar da addinin a kai in babu ku babu addinin ina ba ban fahimta wato ba ya asiri ba zai zanto kowa a kasantanin qur'ani a rike a cikin kabar so ake a yi shi a kaskara a cikin ayyukan mutane kaga ku ne da wannan aiki ina fata a fahimta amma ni ba tunda Allah ne ke hankalo ka shi ke koro ka shi ke injiro da zuwa ga mutane sai shi da wa aslimu alaikum ni'mati wa rabbiku lakum al-islam wa ومن اضطر في سبيل ذلك فلا تقل كلمة أتممت فكيف إذا أتممت ka ɗauko ta asalanku ka kawo ta wajen asalanku sai ta gama na ta lalace shi yasa kowace kalma a cikin alƙur'ani ta dace da yadda aka sa ubangiji ta ala ce kuma na ƙurwa fi masa dukkan wanda yake lasu ya samu kansa cikin tsananin yunwa da kuke masa masa gaira mutu jani fil ismi baya mai takuwa da zunubi ba zunubi yana fata yayi ba sai yi ɗaya daga cikin ababen kuma ya haramta in ma dai almeka in ma addamu in ma lahul kuzzi in ma ma'ulla in ma almawquda in ma al-mutarajjiyatu nabiha sai ya ɗaya daga cikin saboda ya samu kansa cikin tsananin yunwa yayin da babu abinci to wannan babu lafiya fa inna allaha ghafurur rahim ubangiji ta Allah mai gafara ne a gare shi mai jin ne a amma idan mutum ya ba tare da wannan mutum da kuje ma'ana in mutum ya samu kansa cikin larura ya halatta ya kuma amma wajen sun mutum zai ci ne ba wai ya kuma ba a ne da yadda zai da zai nuna idan ka ce har sai ka ci ka koshi ku ka yi ta'addanci amma ku sai da yadda za ka gane ku shine daidai larura ne babu da ke rike sauran in ka samu wani abincin da baki ba ka zubar ka binne in ba ka samu wani abincin ba yunwa ta sai da kama ka sun yi da ta zo ka sake shi daidai yadda za ka daina jini amma ba wai magana wannan ita ce kanta lokaci ya riga ya ga dan haka nan za mu ta kafin na akwai ababe guda biyu kamar yadda muka saba kowace shekara mukan kai ziyara gidajen prison asibiti ko gidajen mata da haka a wannan shekarar ma mun tsara abin da tare kiwo sama na kowace shekara ta wuce a baya haka muke so mu yi inda Allah ya da mu a yanzu daga nan har zuwa wato kwana biyar da bakwai masu zuwa tun da dole za a fara neman taimako domin zuwa gidajen turbi da babban abin da ake bukata a gidajen turbi kayan abinci da sutura kayan abinci da sutura na maza ko na mata amma dan Allah duk wanda zai kawo sutura ya kawo mai kyau kai ya kawo ya gajiya kar ya kawo karkaciya, ya kawo ka a wanke a goge in san samu ne cikin leda idan ya haka shi ne a ɗauki da Allah zai ba su lada karkaciya. Allah baya ba da lada ga wanda ya bayar da matakkiyar sura wa in ta mata ko kuma ba da haka muna fata yan za su ba da haɗin kai abinci sutura abinci sutura tun da dai a iya kawo masallaci har zuwa kwana hudu ko biyar masu zuwa idan muka samu adadin da za mu ci sai mu sanar da ku ne muku shela sai kawai abu na biyu kuma ina da an fara tafsirin mata da yau da safe kuma za a ci gaba gobe da jibi karfe goma da rabi na safe zuwa safe wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa